soyayyar da kike mai ai ba za ta yi wata amfani ba tunda ba za ki mallake shi ba ƙwarai kuwa domin yayanki ya faɗa ya ƙara baya son sa baya son alaƙar da take tsakaninki da shi me kai ki soyayya har da magana aure da ɗana Umar na fara son Umar tun ban san kai ne mahaifinsa ba yanzu kuma da kika san ni ne mahaifinsa me ya kamata ki yi sai ki ɗauke soyayyar da ke tsakaninku ki wance kalar da ita gefe tun da dama baki san shi ba idan hankali ya ɓata hankali ake sawa ya nemo shi domin ranka ya ɓaci bai kamata a ce kai ƙoƙarin barin aisha a cikin halin da take ciki ba menene amfanin taimakawa mutumin da bai ma san kana yi ba nan ne kuma baka isa ba baka isa ka min katanga tsakanin na da muradin zuciyata ba kuma kin san wane ne Alhaji Abba kuwa ni kuwa na san ka tunda har na san rayuwar da kuka yi da Salma idan kai gigin takura min zan tona maka asiri kuma ka san zan aikata na fa gaya miki a binciken da na yi mahaifinsa ba zai taɓa zama matsala game da ke ba duk da haka boka kalamansa suna bani tsoro don yana cewa in dai yana raye ba zan taɓa auren umar ba lafiya kuwa hajja biki jini bari ni ce ina take ce ce aisha ina take ai kuwa ina ganin ta fita ta fita dan Allah Umar ka mishi soyayya ta ko zuciyata ta samu sukuni ta da Allah wannan shine dalilin da ya kai ki waje wajena ba haka bane dan Allah ka saurare ni barki zina ga miki ko matan duniya za su kare ga baki daya wallahi tallahi ni babu abin da zan yi yan shi ga mun wata irin maganar banza ne a matsayin ki na uwarta mahaifiyarta kina cikin gidan nan kina ga mun cewa ita ta fita baki san yadda ta ba a'a dakata alhaji yaushe Aisha ta dauke ni da muhimmanci a cikin gidan nan in hmm? har take gani na a matsayin mahaifiyarta har da in za ta fita unguwa sai ta sanar da ni ga inda za ta je ga inda za ta dawo sanda za ta dawo ban da wannan yancin a cikin gidan nan wannan magana banza kike min a cikin gidan nan ba magana banza ba ce a matsayin ki na mahaifiyarta ah. yanzu har kin yi lalacewar da za a ce yarki da kika turkusa kika haifa a cikin gidan nan ta bukar banki da za ta iya fita ta je tangattali ba ki san ina ta je ba da suwa ta haɗu me aka tattauna yaushe ta dawo me ta sha a can gurin me ta sha a can gurin kin yi ki zo gida ga wannan kin yi lalacewar da kin zama tururuwa kin fara buka-bukai. Ammi. Tambayar ki nake yi, ki faɗa min gaskiya. Kina da ciki? Ba ta ban ki ba. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tambayar ki nake fa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ummi shikenan ka kashe ta inna lillahi ummi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga ko matar